Zabura ta ɗaya Mai farin ciki ne mutumin da ba ya aiki da shawarar mugaye, ko ya yi abin da masu zunubi suke yi, ko ya zauna tare da masu yin ba'a, amma yana jin daɗin bin dokar Ubangiji, kuma yana ta nazarinta dare da rana, yana kama da itacen da aka shuka kusa da maɓulɓulan ruwa, wanda yake ba da amfani a daidai lokaci, wanda kuma ganyensa ba sa bushewa; duk abin da yake yi yakan yi nasara, ba haka yake da mugaye ba, su kamar yayi ne da iska take kwashewa, saboda haka mugaye ba za su iya tsayawa a shari'a ba, balle a sami masu zunubi a taron adalai, gama Ubangiji yana lura da yadda adalai suke yin abubuwa. amma ayyukan mugaye za su kai su ga hallaka.